خلق الخلق واختار منها ما شاء فضل منها ما شاء على ما شاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار اختار الله تبارك وتعالى شهورا من أشهر السنة فجعلها أشهرا حرما وأمر العباد بتعظيم حرماته تعالى قال عز من قائل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين روى أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات هن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه مسلم فقد فضل الله تبارك وتعالى هذه الأشهر الأربعة فسماها أشهرا حرما وهذا يقتضي من المسلم أن يكون في هذه الأشهر معظما لها فهي من حرمات الله ذلك ومن يحظم يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وهي من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا حق لهذه الأشهر على المسلمين ثم أوصى الله تبارك وتعالى المسلمين بأمور عظيمة في كلمات وجيزة لتنظيم علاقتهم ببعضهم بعضا وعلاقتهم بغيرهم من ذوي الكفر والشرك والإلحاد ثم علاقتهم به جل في علاه فقال في نظم علاقتهم مع أنفسهم ومع بعضهم بعضا في هذه الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تظلموا أنفسكم في الخيانة والغيبة والنميمة والرشوة وأكل الحرام والتعامل مع الموبقات وعظائم ما حرم الله تبارك وتعالى ثم مع غيركم ممن يقاتلونكم اجتمعوا على راية الله وحدوا صفوفكم استقبلوهم قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة ثم قال واعلموا أن الله مع المتقين فهذا أمر بالتقوى والتزامه في هذه الأشهر ألا فعظموا شهرنا هذا شهر القعدة وما يتلوه من الشهور الحرم ثم اتقوا ربكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي صغيرها وكبيرها جليلها وجليها خفيها فيما بينكم وبين ربكم وفيما بينكم وبين عباد الله عز وجل ثم كونوا يدا كونوا يدا على من سواكم ولا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Allah is the creator of all things. He has selected some among his creatures and favored them or placed them high than others. Among mankind, among living things, among places, and among periods. Among periods, Allah had categorically mentioned in the Quran that four out of the 12 months in the year are sacred. The Prophet ﷺ explained this four months in an authentic hadith narrated by Abu Bakr as in Sahih Muslim. The Prophet said, the four sacred months are the Qa'dah, that is the 11th month in the lunar calendar. And this is the month we are into. Today is either 30th, today is 29th, sorry, of Shawwal. So tomorrow or next tomorrow, we will enter into the sacred month. The Prophet has said, three are coming consecutively. Dhul Qa'dah, the 11th, Dhul Hijjah, the 12th month, and Al-Muharram, which is the first month. These three follow one another. And then the fourth is Rajab Mudar, is the seventh month, which comes be between Jimada and Sha'ban. Allah has placed this month high above the other months of the year. And the implication of this favor and sacredness has also been expressly mentioned in the verse in Surah Al-Tawbah. Allah says, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ do not wrong one another in this month mischief wrongdoing double dealing any act of abomination any act of mischief against yourself or against your fellow brother in fact Allah said, you should shun and abstain it in this month. Zulm generally is prohibited in whatever month, but Allah emphasized it in this month. You can wrong yourself by abandoning your obligations. You can wrong others by refusing to give them their due rights. Allah is saying, never you do any of this, especially in this month. So Allah is telling us how to relate with ourselves and with one another in the sacred month. Then He told us also how to relate with others, especially those who are in active animosity, who are in war against the Muslims. Allah said we should unite, all of us, show our might, fight them and wage war against them as a united entity with force and strength supported by the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, how to relate with Allah subhanahu wa ta'ala. He said, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ And know that Allah is with the pious. When Allah says He is with some people, it is a glad tidings that He is going to support them that he is going to protect them, that they live under his shield, that he loves them, and that he is going to reward them for holding tenaciously to piety or any such quality that Allah says he loves those who hold unto it. It goes against that Allah loves that we spread peace and peaceful coexistence during this month in the most perfect manner. That is the practical demonstration of our subservience and our full submission to Allah subhanahu wa ta'ala which will put us in peace with Allah, in peace with ourselves and in peace with the peaceful creatures of Allah subhanahu wa ta'ala and enforcing peace against the troublemakers among the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the responsibilities of each and every Muslim in the month that Allah calls sacred and by Allah's grace we will live to witness this month for this year and the next. We should therefore be conscious of this awamir, of this commandment from Allah subhanahu wa ta'ala. And now in our country that we are entering into the season of politics where many antisocial elements will imbibe all kinds of violence to form or to call home their vexed and personal interests. We should struggle to maintain peace in our country. We shall never be allowed to become easy prey to this unwanted citizens, the violent politicians and their violent supporters. Let us therefore adhere to Allah's call to be peaceful and not to do wrong to anybody at any circumstance. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be among those who honor what Allah has honored and those who are subservient to Allah's commands in and outside the sacred mass. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman shiryarsa, muna neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu, daga mugayen ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai da shi, duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya sai shirye shi muna masu ba da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta ba ce Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ke ba shi da abokin tarayya wana masu ba da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah shi kamar kan annabawa tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka farkin tafarkinsa da sawa zuwa ran tashi alkiyama ya ku al'umman musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah a dukkanin al'amur Allah madaukakin sarki shine mahalicin kowa da komai shi ke fifita wanda ya ga dama akan wanda ya ga dama ya ɗaukaka abin da ya ga dama akan abin da ya ga dama cikin mutane cikin lokuta cikin zanguna cikin wurare cikin mutane cikin aljanu cikin mala'iku da sauransu cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki a watanni na shekara Allah madaukakin sarki ya fifita waɗansu akan waɗansu da ya kira waɗansu watanni guda hudu a matsayin watanni masu alfarma wannan sai ya wajabta wa musulmi idan har waɗannan watannan suka shigo ya ba su wannan alfarman da Allah madaukakin sarki ya tsora musu da yawa mutane sun san abu guda ne dangane da wannan alfarman shine cewa ba a yaƙi a ciki musulmi ba sa fara yaƙi a watanni masu alfarma يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يا كون da suka yi imani kada ku kece alfarma na alamomin Allah madaukakin sarki kada ku ce alfarma na watanni masu alfarma yas'alunaka 'an ash-shahr al-haram qitalun fihi kun qitalun fihi kabir suna tambayan kamar ne hukuncin yaki a watanni masu alfarma ka faɗa musu cewa yaki a ciki babban laifi wannan shine abin da yawancinmu muka sani ne girmama watannin ta hanyar musulmi ba za su kai farmaki ba ba za su fara yaƙi ba a ciki to ma'anar wannan maganar shine wajibcin zaman lafiya tsakanin musulmi da abokanan gabansu waɗanda ba su fara kawo musu hali ba su ma an ce a waɗannan watannin ku zauna lafiyar ina kuma ku a tsakaninku ‘yan uwar juna musulmi ashe ya fi zanto wajibi kada ku ku yaƙi junanku yaƙin nan da harshe ne da alƙalami ne a'a da makami ne ko kuma da kafi'a wato yanke hulɗa tsakanin juna duka waɗannan suna shiga cikin abin da Allah madaukin sarki ya yi wasici wa musulmi cewa kada su yarda su yi a watanni masu alfarma shi ne da yace kada ku yarda ku zalunci kawuna kada ku yarda ku tayar da fitina a tsakaninku kada ku haifar da tashin tashina a tsakaninku kada ku cuci juna ta hanyar gulma manafinci manci. haɗa wuri shan haramun yaɗa munanan ayyuka da sauransu wannan abin da ke tsakanin tsakaninku kenan girmama wannan wajen shine kada ka zalunci kanka a karan kanka kuma kada ka zalunci ɗan’uwanka musulmi kada ka zalunci ɗanuwanka uwanka wanda ma ba musulmi ba sannan na biyu Allah madaukakin sarki dangane da waɗanda suke yaƙan ku saboda addininku yace ku haɗa kai ku dunkule ku haɗa ƙarfi da ƙarfi ku yaƙe su gaba ɗayanku kada ku rarrabu in kuka rarrabu a yayin da kuke fuskantar abokanan gaba to lallai za ku samu fashalu faduwa kwarkwasha kuma za a yi galaba a kanku ko da kuna faɗin la'ilaha illallah kuna rera Allahu akbar kun ga ba a yaƙi a wato ainihin wata mai alfarma amma a cikin ayar da Allah ya ce ya zaɓi waɗansu watanni masu alfarma a nan yake cewa ku yaƙi abokanan gabanku gaba ɗayanku a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya وقاتلوا المشركين كافة كما na كافة kamar yadda in yaƙi ya haɗa su tsakaninku da su dunkulewa suke yi su yaƙe ku gaba ɗaya to kuma haka za ku yi wannan ya nuna wajibcin musulmi su haɗa kai wajen fuskantar abubuwa musamman abubuwan da za su kawo musu cikas su raba su da imanin su ko kuma su kawo musu matsala cikin basic necessities na rayuwarsu abu na ƙarshe sai Allah ya yi magana akan alaƙar ku da shi ya ce ku sani cewa Allah yana tare da masu takawa masu takawa su ne masu bin Allah sau da kafa gwargwadon iyawa a dukkanin al'amuran rayuwarsu ba a zuwa masallaci kaɗai ba a kasuwa a ofis a hundar tattalin arziki a hundar zamantakewa na gidan aure na makwabtaka a harkar gwamnati duk wanda ke kula da hukunce-hukuncen Allah a nan wannan shi ne mai takawa don takawa ita ce bin umarnin Allah madaukacin sarki da nisantar hannunsa don haka wannan watanni ne da suke buƙatar zaman lafiya sama da sauran watanni ga shi a ƙasar mu. an shiga lokaci da jam'iyyu na siyasa za su fara tararraka na fitar da gwanayensu da yin kananan zaɓe na cikin gida a irin wannan lokaci bata al'ada a ƙasarmu manya-manyan mugaye da munanan ɗabi'u suna fitowa fili su bayyana to ya kai musulmi in kai musulmi ne waɗannan abubuwan za su faru a wannan watanni masu alfarma ga su guda uku nan duka masu alfarma ne idan ka yarda aka haɗa baki da kai aka zalunci wani don yana takara da wani wanda kai kake so ko wani wanda baka so ka yarda aka cuce shi ko aka kai masa farmaki ko aka sace shi ko aka yi masa ta'addanci a dukiyarsa baka girmama alfarman waɗannan watanni ba baka girmama wanda ya ba su alfarma ba na haka jama'a mu guji tashin tashina na siyasa mu guji hamayya ta wato rashin kan gado mu guji hamayya ta kisan kai ta jimma juna ciwo mu guji hamayya na tsafe-tsafe da sarayar da imani da zage-zage da cin mutunci da nuna rashin imani wannan bai dace da musulmi ba a kowane irin lokaci amma musamman a waɗannan watanni masu alfarma kada mu yadda mu zalunci kawunan mu kada mu rasa tsoron Allah tare da mu mai wa junanmu adalci mu kwantar da duk irin tarzoma da za ta so ta taso a tsakaninmu kada mu bar kafa da wani daga waje zai zo ya haɗa mu ya sa mana tashin hankali abin da ya waje ba kan mu shine kwantar da tarzoma toshe kowace irin kafa ta fitina da za ta iya jawo rashin kwanciyar hankali daman yaya muke a wannan ƙasa to ina kuma in wannan lokaci ya zo kowa zai zara wukansa sai ya ga bayan abokin amanyarsa kuma ba ta hanyar lumana da zaman lafiya ba lalle in mun yi haka mun sarayar da siffanmu da ɗabi'unmu a matsayinmu na musulmi kuma mun yi watsi da abin da muka sani na alfarman waɗannan watanni da haka ina kira mu da babban murya da kiran Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama mu girmama waɗannan watanni Da hanyar ta biyayya ma Allah madaukakin sarki da nisantar kowane irin nau'in cuta da cutarwa Allah madaukakin sarki ya ba mu daman yin haka Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin masu girmama ah, abin da ya girmama Allah madaukakin sarki ya haɗa kanmu bisa littafinsa da sunan ku sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mana kowace irin fitina a wannan ƙasa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya hana su zaluntar mu ya kame hannunsu daga kowane irin nau'i na shuwa-shuwa da cin hanci da rashawa wajen gudanar da mulki da mu'amalantar mabiya إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم ترحمكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله